nake Idan ba ku manta ba na tsaya ne inda nake ba ku labarin. Ana zuwa da ni asibiti likita ya duba ni ya ce haihuwa ce, don haka suna buƙatar kayan haihuwa. Fahari ya ce musu to, ya san ba mu sai komai ba, gidanmu ya nufa kai tsaye, yana zuwa ya gaya wasu mama cewa ba ni da lafiya, ina asibiti. daga can ya wuce abinsa don haka har na haihu nas suka goge yaran, fahad bai zo ya kawo komai ba kasancewar babu kayan jariri haka aka naɗe yaran a zanina nas sai faman surutu suke min wai mijina ya gudu ya bar ni bai kawo komai ba daidai da audugar mata da zan gyara jikina sai a gurin wata aka roƙar mini To daga nan ne muka tsaya yanzu kuma insha Allahu za mu ci gaba. Su kuwa su mama ba su zaci haihuwa ne ba, don haka ba su nufi ɗakin haihuwa ba, sai suka nufi ɗakin marasa lafiya. Nan suka je suka yi ta famar duba ni. Anti Hawa ta ce su duba ɗakin haihuwa ko matsalar ciki ce. Sun shiga suna ta famar cigiya sai wata nurse ta ce musu su zo su duba wata da aka kawo ta tunda mijinta ya kawo ta ya gudu bai dawo ba. Tana can ta haihu ko kayan jariri ma bai kawo ba. har sun so su yi mata musu domin sun ce mata, su wadda suke nema cikinta bai isa haihuwa ba, amma dai daga bisani sai suka yanke shawarar bar su zo su gani ko ita ce ta haifi bakwai ne. Suna shigowa sai suka gani suka sa hannu suka ɗauki yaro suka gan shi ƙato cikakken wata tara. Inda Allah ya taimake ni sak babansa, mama ta sa kuka suna ta famar zagina suna tambaya ta ta yaya aka yi haka ta faru. Nima kukan nake rerawa suka kwashe ni sai gidan Fahad. Mugun kuwa muka je muka same shi yana gida a biyansa. An ta hawa da mama suka rufe shi da faɗa ya kicin kicin da fuska ya ce ni ban ce ai ba ɗana ba ne amma ai ba ta gaya min ta kusa haihuwa ba Don haka kada wanda ya ta sani a gaba da faɗa, mama ta ce gaskiya ne, ai dole ka faɗi haka tunda ka san ka wulaƙanta min ya tun a waje. To sai ka je ka tambayi malamai game da ingancin aurenku domin duk wanda aka aura da ciki to da sake. Fahad yana kada baki ya ce musu ban take ta ba sai da sadakina ya je gidanku don haka ni babu wanda zan tambaya. Anti Hawa ta ce gaskiya Fahad baka da mutunci yanzu maman kake faɗawa haka kenan? Ya wuce ya shige ɗakinsa abinsa ba tare da ya ƙara tanka musu ba. Su mama suka ci gaba da yi min faɗa. Ya fito ya ajiye naira dubu goma a gefe na tare da faɗin gashi ku sai masa abin da za ku siya. ya sanya kafa ya fice abinsa mama ta ɗika mini dundu a gadon baya tare da faɗin shegiya ke ce kika ja makanki tunda kika yarda kika sai da mutuncinki kafin ɗaurin aure duk da irin nasihar da nake miki amma kin zubar kin ɗauki son zuciyarki mama ta ce mu ne za mu siyo masa kayan Cikin kuka na ci gaba da magana na ce mata, Mama ku yafe ni, in Allah ya yarda ba zan sake ba. Anti Hauwa ta ce kin bar kari tiran tubani, Allah dai ya kyauta. Ta ɗauki kuɗin tare da faɗin bari na siyo masa kayan tunda shi dai yaro ba ruwansa. Suka fita suka bar ni cikin nadama, washe gari anti Hauwa ta zo ta kamin kayan da suka siyo. Tana zuwa ko zama ba ta ba ta fita. Tunda kayan garar da aka kamin suka ƙare na abinci bai sake siyan komai ba. Haka kuma bai ƙara daga naira dubu ɗaya da yake bani na kuɗin cefane duk sati ba. Ina zaton ko makota ba su san na haihu ba domin ban ga ko da kare ba da sunan barka. Haka kuma ina zaton mama ta hana a faɗi haihuwar domin dukkanin dangina ban ga ko da mutum ɗaya ba. Ina cikin tunani ka ga danjar Sai ranar da na cika kwana biyar da haihuwa sai ga anti Hauwa ta zo A raina na ce lallai naka sai naka Ko ni da kaina ba zan so a shelanta haihuwata ba, an ta hawa ta hauna da faɗa saboda bana wanka duk na bi na so kumbura. Ita ce ta yi min wanka a wannan rana, dama na fita bakin titi na yo cefa ne, na siyo taliya guda ɗaya. Na bawa an ta hawa labarin dukkanin halin da nake ciki a wannan gida. Ta tausaya min matuƙa sannan kuma ta ce laifin dinnawa ne, tunda ni na biye masa tun a waje. Ba a yi taro ba ko hudu ba, ni ce na saka wa ɗana suna Bilal. Ina zaton Fahad ko danginsa bai faɗa musu cewa na haihu ba. Ran suna babu kowa a gidan, dama an ta hawa na sa rai za ta zo, ita ma ba ta zo ba sai wa gari. An ta hawa ta zo min da garin tuwo da kayan miya. Haka na ci gaba da rayuwa ina kula da kaina har yaro na ya so mai girma. Wata ranar Asabar Fahad ya dawo ashe ya dawo da zazzabi. Ina kicin ina dafa taliyar Hausa wadda ta zama min ita ce abinci 'yar ta naira talatin. Sai na jiyo shi yana ta fama famar ga amai, kamar in share masa, amma zuciyar musulunci sai na je na taimaka masa. Fahad ya ɗauki wayarsa ya bani wai na kira masa likita, zan ga an saka Dakta Sani. Kwanan shi hudu a kwance ya sha allurai da ƙarin ruwa wai zazzabin cizon sauro ne. Ban tsaya tuna abin da ya min ba ni dai na dage na kula da shi yadda ya kamata. Albarkacin jinya na ci kaza har da maltina. Ranar da zai koma Kaduna abin mamaki sai ga shi har cikin ɗakina ya zo ya min sallama wai zai tafi. Na ce masa Allah ya kiyaye hanya. Alfar Da yake na fito daga wanka ya same ni ina shafa mai sai naga kuma ya kasa fita. Rashin kunya irin ta ɗa namiji sai na ga ya so mai min kallon bukata sai na ɗauke kaina na kamar ban fahimce shi ba. Ya ce min in same shi a ɗakinsa na je na same shi kai tsaye fito ya bayyana min bukatarsa ban ƙi amincewa da shi ba na yarda domin a lokacin bana bukatar wani tashin hankali da zai tafi kuwa naira dubu biyar da ɗari biyar ya bani a ranar na ce ikon Allah Tun daga ranar da yake ɗan Kulani ya soma ba mu abinci, wata rana ma har ɗaukan Bilal yake yi. Abin gare ni shi yake sani na Haka dai muka ci gaba da rarrafawa ina dai kiyaye abin da zai kawo mana tashin hankali da shi. Ran da ‘yan uwansa suka sami labarin haihuwata sai ga su sun zo har gida suka zo suka yi ta yi min mita. wai idan shi ya ɓoye me zai sa ni ba zan faɗa musu ba. Kwanci tashi dai har na yaye Bilal, a nan ne na ga ikon Allah domin Fahad ya dawo da hankalinsa gaba ɗaya kaina ya dinga kula ni har na ɗan soma murmurewa. Mama kuwa ta damu akan maganar batun gyaran aurenmu, ni kuma ina son yi masa magana ina tsoro. domin da zarar rai masa magana watakila rigima ta taso sai kawai na cewa mama ai an gyara wata na shida da yaye bilal sai na sami ciki na biyu in faɗa miki kawai sai abin ji ya sake dawowa sabo Wulaƙanci kuwa in gaya miki ai ba magana. A lokacin ne na fahimci cewa lafiya ta ce kawai a bar bukata a wurin Fahad. Ni kwana ina tunani da dafa Sannan kuma na ƙara fahimtar cewa da gaske ne Fahad baya son haihuwa. Haka na ƙara ci gaba da zama cikin kunci da takura. Haka na haifi ‘yata mace, wannan karan na ga jama'a domin kullum dangina da danginsa suna kan hanyar zuwa gidana. Hakan nan kuma ‘yan uwan shi sun takura mishi domin wannan karan har hakika ya yanka yarinyar. wadda ta ci sunan mahaifiyarsa zaituna mu kuma muka sa mata suna walida maryam ta kalli zaliha tare da faɗin ban katse ki ba ko a nan kin ga bambancin ɗan sunna da wanda aka yi shi a waje kin ga shi bilal bai sami gatan dangi ba ko kanku ba kwa buƙatar ko da barka ma a zo Amma kin ga ita wannan hada ragon suna aka yanka mata kuma ta ci sunan kakarta cikin alfahari. Zaliha ta ce ai in zan baki labarin bambancin da yake tsakani sai mu kwana a nan. Bayan suna sai muka ci gaba da rayuwa babu armashi. Neman mata a gurin Fahad in gaya miki sai ninnin Kanada. Wata ranar Asabar da safe ina zaune na ɗora ruwan wankan yara a kicin. Gaya miki ina zaune kawai sai na ga wata yarinya ta fito daga ɗakin Fahad. Raina iya eh, matuƙar ɓaci sosai. In gaya miki ban san lokacin da na shaƙo wuyanta ba na fara daddanna mata zagi. Fahad yana fitowa daga cikin ɗakinsa a fisace tun karo ni ya fara watsa mini mari. Na ce masa na gaji kawai ni ka sallame ni gwara ka sake ni da wannan zaman da muke yi. Bahar ya ƙi saki na na ji haushi na tafi gidanmu na je na faɗawa mamata duk halin da muke ciki na gaya mata kuma duk abin da ya faru. Mama ta ce ai gwara mu rabu ɗin domin dama ita tana tantama akan ingancin aurenmu Kwata-kwata mama ta ce san hankalinta bai kwanta ba da halaccin wannan auren namu. Ina zaune kuwa Fahad ya aiko min da takardar saki kamar yadda na bukata, saki uku ma ya aiko min. To ni kin ji sanadiyar rabuwa ta da mijina. Farida ta ce wai baban Bilal da na sani a yanzu wanda kuke tare wanda yake kula da ke da ya miki tattali shine duk ya miki wannan wulakancin. Zaliha ta ce shine dai kin ga yanzu yana yin kamar zai cinye ni saboda su ko? Maryam ta ajiye ɗan hankicin da ke hananta wanda ta share baki da shi. Ta dubi Zaliha tare da faɗin ban fahimce ki ba, wai har yanzu kuna tare da shi? Zaliha ta ɗan yi murmushi sannan ta nuna Farida ta ce na tabbata ko da yake sama ta ka muka haɗu da Farida ko ita za ta iya baki labarin hidimar da Fahad yake yi min. Barnar kuɗi kowa in baki labari ko da ina budurwa bai yi min kamar haka ba, kowa sai bani shawara yake yana cewa wai in koma gidana. Ni kuwa na yi imani idan na kuskura na koma abin da na baro shi zan tarar domin shi bai buƙaci in koma ba sam. Shi ya fi buƙatar mu ci gaba da rayuwa a haka. Maryam ta ɗan yi murmushi tare da girgiza kai inda ta ce sam. Abin da zan gaya ma ba fata ba zan ma. Duk da ki yana ɗauke da darasi mai matuƙar mahimmanci a ciki, musamman ma ga 'yan mata wanda suke bin son zuciyarsu. To amma ko kusa labarin ki bai yi kama da nawa ba. Naki ya gabas ne kuma nawa yayi yamma. Duk da cewa a naki labarin kece kika cuci kanki, da kin kame kanki tun a waje, to hakika da ba zai miki wulakancin da ya miki ba, ko da zai miki hakika na tabbata zai rangwanta. Kin ci sa'a ma da bai dinga zargin ki ba. Zaliha ta ce zargi na nawa kuma ko cikin walida sai da ya ce shi watakila ma wannan cikin ba nasa ba ne. Tunda ya san ba ni da kamin kai da an latsa ni zan ba da kaina. da kowa gaba Farida ta ce ai dama idan har haka ta faru to zai zama babu yarda a tsakani. Allah dai ya kyauta. Zaliha ta zarfafa cikin tunani. Maryam ta ce mata lafiya dai Zaliha ta ɗago ta dube ta tare da faɗin, kin san kuskuren da na yi a karo na biyu? Maryam ta ce mata a'a ta ce mata a yanzu haka fa wasu lokutan ni da shi mukan yi ma'amala. Maryam ta dube ta ban fahimce ki ba wace irin ma'amala kike nufi. Zaliha ta limshe ido ma'amala duk irin wadda kike tunani. Maryam ta ce wai irin ta ma'aurata Zaliha ta ce mata irinta. Maryam ta ce a uzbillahi ta ya kika bari har kika faɗa cikin wannan hallaka. Zaliha ta ce hmm, duk wanda ya bi ta san zuciyarsa a ƙarshe dole ne sai ya faɗa cikin halaka. Ni kaina ban san lokacin ba sai buɗar ido na yi na ganni a ciki. Muna yi muku fatan alkhairi da fatan kowa ya sha ruwa lafiya. Muna ƙara roƙon ma'abuta wannan tasha tamu ta Algaita Media